To bakoncin wa muka samu yau? To Abdulaziz Saminu Abdulaziz dan Hausa. walfaya na kungiyar fasahar mawaka da ke Kano State Nigeria. Oh, har kungiya gare ku? Babba ma kuwa. To me kuke a kungiyar? Ganin yadda um, mutane suke wa wasu mawakan wani irin kala. Gaskiya dai kungiyar mu tana taimakawa duk wani matashin mawaki ko da ashe baka fara waka ba amma kana da sha'awar abin a cikin ranka to insha Allah in dai ka zo kungiyar nan za a taimaka maka ta ya za a taimaka wa mutum kamar yanzu idan kana matsayin kana so kai waka ka rubuta baka kuma da kuɗin da zaka je kai wannan aiki to in dai har rubutun ka yayi kyau kuma kana da sha'awar ka je kai in dai dan kungiya ne kai to insha Allah za a dauki nauyin ka ka je ka buga wannan waka in ba dan kungiya bane kamar yadda ka ce in kana sha'awa ma mm. to gaskiya idan baka da alaka da kungiya za mu iya baka shawara to misali in ɗan ƙungiyar za ku ɗauki nauyinsa mm. me ribar ku eh mu ribar mu yayi jama'a su saurara shine babban ribar mu idan aka sayi da eh. eh, fayafayan waƙoƙin ana baku wani kaso eh idan har aka da to kungiyar tana da dan wani percentage a ciki insha Allah kamar abin da ya danganci wakar biki ko wakar soyayya ko dai irin na fim haka kai kana waka kai ma ina waƙoƙi ma kala kala ke haushin waka mm. da wace waka mai sauraro zai san ka gaskiya dai waƙoƙi na da aka sani zan iya cewa akwai kiɗan maza ita ce wacce zaki ji ana cewa kiɗan maza muke ba mata ba ku bar ni in duka ko gangata na waƙe in maza kafin mata banda ragon maza banda ragon maza ragon maza fa mai dukan mata to wannan shine banda wannan sai wace eh akwai kuma wata waka ta wacce ake cewa garin masoyi mm. wacce ake cewa na tafiya mabuɗin ilimi duk malami ya ɗau alƙalami mai hanzari shi ke daɗa zillimi na bar gida ba don wani aibu ba ba don gudun kada a yi mini shari ba. Wannan waka akan ce? Eh na yi ta ne akan wata tafiya da na yi daga garin Kano zuwa garin Sokoto. Hmm. to a kanta na yi wannan tafiyar um, shekara nawa ana waka gaskiya dai na fara waka tun na fara rubutun waka tun cikin 2003 hmm. ban kuma fara shiga studio ba sai 2007 ya aka yi kaɗa wannan dogon zango eh to gaskiya dai saboda lokacin karatu da kuma yanayin yadda za a buga wakar yake dan wahala sai da dama ta zo sannan abin ya dan fara samuwa to um, wannan kungiyar ta kome burin ta eh burinmu duk wani abin da ya danganci mutum yana da wata fasaha abin da ya da kama waka artist recording mix down and dai duk wani abu da ya danganci harkar media abin nufi mm. eh, wani irin matsaloli wannan kungiya take son ta magance eto eh yanzu gaskiya matsalolinmu to mun cimma wasu wasu kuma gaskiya muna kokarin mu je mu sami gama da waɗannan matsalolin namu insha Allah kamar abin da ya danganci rijista ta kungiya eh, a wannan gaskiya dai to ko muna da wata matsala dai gaskiya dai bata fice waɗannan ba dai ta cikin gida ai ma magana da matsaloli a waje eh to yanzu idan ke tambayi matsala zan iya cewa ni a karan kaina matsala kaza na fuskanta ko kuma kaza na kai wacce kake fuskanta ni gaskiya matsalar da na taba fuskanta ita ce yadda wasu yawanci masu sauraro ba su san menene waka ba. Ina hmm. abin da nake cewa yawanci hmm. suna kokawa da cewa ana musu mummunar fahimta. Fahimta dama shi na. Ku wannan kungiya ta ya za hmm. za ta shigo ciki ta magance wannan eh matsala. Eto mu muna magance matsala kamar yadda duk lokaci mukan ɗaukar abin da yake faruwa a cikin abin da yake faruwa a cikin gari. kamar yanzu kwanakin baya da wuce mun yi magana akan gidan bursun wanda har gidan bursun din mun je. mun ba da iya tallafin da za mu iya bada a matsayinmu na a yi mun yi magana a wakance kuma mun yi a aikace al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta tsaye mu ce mana baiti ya koya mana amshi ya rera dandalin VOA gaskiya in muka ta tsaye ka zaka iya mana ko ko zaka sha kayi <laughs> ai in nawa kika ce insha Allah to za a yi to ai to dandalin VOA yana tallafa wa mutane yana ƙayatar da mutane yana taimaka wa mutane in dai har ka saurara. Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.